أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ko ko kun amince Allah wanda yake sama ya aiko muku da duwatsu daga cikin sama kamar yadda ya aiko su ga mutanen annabi Lut da sannu za ku san gargaɗina da ukubata a lokacin da za ku ga azabata sai dai ba zai yi muku wani amfani ba bayan kun ga azaba.